adalci ko baka son mutum mai adalci wala yajrimannakum shan'anu qawmin ala alla ta'dilu iqdilu huwa aqrabu littaqwa ko baka son mutum Allah ce ka mai adalci domin adalci shi da mafi kusa da tsoron Allah ba ku da aiki illa duk inda ake maulidi za ku je ku ɗauko wurin da waɗansu yara suke shirme wanda waɗansu su ma ba 'yan ɗariƙa ba ne waɗansu su ma turo su ake yi su shigo domin su ɓata ɗariƙa idan ba ku manta ba shekara biyu da ya wuce baya a nan garin Kaduna akwai yaran da muka yi bayani an turo su kuma an kama su sun zo sun yi shigan mata maza ne suka yi shigan mata sai suka bari waɗansu maza suna ta rungume meniya da su don a ɓata ainihin maulidi da aka zo aka yi bincike sai aka gane turo su aka yi kuma waɗannan yaran ba mata ba ne maza ne irin wannan abu yana faruwa da yawa a wuraren maulidi masu yin hakan ba 'yan ɗariƙa ba ne amma akan turo su domin a ɓata ainihin ɗariƙa kuma hakan zai tabbatar muku da cewa wahabiyawa sun sha shirya irin wannan makircin don su ga sun busar da hasken menene hasken ɗariƙa to Allah subhanahu ta'ala ya fi ku ya ku wahabiyawa kuma abin da zai baku mamaki shine duk inda ba wahabi yake ba abin da ya dame shi yanzu irin maulidi ba sa ɗauko wurin da aka yi alkhairi ko aka faɗi alkhairi ko inda aka zauna aka yi tarihin manzon Allah su ce wannan shine maulidi sai su rinka ɗauko wurin kaɗe-kaɗe da wurin da waɗansu wanda aka turo wanda ba 'yan ɗariƙa ba ne suka zo suka yi ɓatanci sai su rinka yaɗawa a matsayin wannan ne maulidi wanda manyansu da ƙananansu su kenan wani daga cikin bayan Allah ya kira ni yake gaya min cewa ya kira Rabiu Alkanawi cewa me yasa a social media ba kwa sanya wuraren da aka yi tarihin manzon Allah ko aka yabi manzon Allah a wurin maulidi sai ku ringa ɗauko wuraren da waɗansu ɓata gari suke zuwa su waɗansu abubuwa da bai dace ba sai ku sanya domin ku ga kun muzanta abin da ake kira da marubi wai sai ce mai wai wannan aikin da suke a haka ne za su yaƙa ainihin maulidi kaga fitowa suka yi su yaƙa maulidi ba fitowa suka yi su ma al'umma bayani akan abin da za a fahimta ba saboda haka akwai kilif kilif da suke yawo wanda ake danganta su ga mu 'yan ɗariƙa ko a danganta ga Shehu Ibrahim ko da almajiran Ibrahim to yanzu za ku ji magana daga bakin mai ita ma'ana wannan da kuke ganin hotonta yace ce ta Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu cikin tsokar jinin jikinsa irfi sai da umhani uwar mu maganin kukan mu Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara ɗaukaka ah, da yawa daga cikin abubuwan da ake dangana mana ko ake dangana ma shehu shehu ya baranta da irin wa'innan abubuwan dariƙa ma ta baranta da irin wa'innan abubuwan saboda haka bari in sanya muku waje abin da sayyada take faɗa ku tabbatar da duk abin da ka ga an danganta shi da shehu mara kyau to ba na gidan shehu ba ne bari ku ji magana a bakin mai ita bari sanya muku kuɗi. sunana Umani Ibrahim nas Na ina nan Madina Bayan a cikin gidansa cikin gidan iyalinsa ɗaya daga ciki mahaifiyata sai da bilkisu na nan ɗakin wannan mun saba yi duk shekara muna gaida duk yan uwan musulmai da suke nan duk duniya muna gaishe su sannan kuma mun ga yanayin rayuwa yanzu kusan duka duniya duniyar musulunci ana cikin wasu matsaltsalu muna addu'a Allah ya kawo mana mafita Allah ya ba kasar mu lafiya da zaman lafiya nan Senegal Nigeria Mauritania Gambia everywhere ko ina abin Niger muna addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali da sassauci ba mu shugabanni masu jikanmu abin da nake so na faɗa kenan kuma ya tambaye ni ya ce ya ga wata yana nan a facebook ita yarinya ta yi wani irin shiga na mara mutunci haka sai aka kara foto na kusa da yarinya yarinya kuma ta sa kaman koton shehu ko rigar shehu ne eh, t-shirt din shehu ibrahim ni kuma yana gefe to sai mutane wanda e post din ya ce to ga yan shehu ibrahim muna ganin su suna shigar mutunci to wa'annan ina suka samu da na ce wa'annan inda suka samu ne. duk wanda zai bi shehu ibrahim ko yake ganin yayan shehu ibrahim ko jikakken shehu ibrahim ba za ka taba ganin suna shigar da ba daidai ba shehu ibrahim mai bin sunan ma'aiki na sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ma ya hana shi da kansa ya faɗa duk inda ya daga kafa shi kafa na waje hmm. to ya tambaye ni kuma ya ce wasu mutane suna cewa shehu bayan matansa saba'in da biyar ne ce a hankalce dai in haka ne kenan kowace mace guda ɗaya ɗaya kowa ya haifa ni kaɗai a ɗakin wata mu biyar ne to kenan ban san wannan maganar ba wannan maganar ban mata ba jinsa ba kuma ba haka ba ne shau bayan matan aurensa guda hudu ya bari haka musulunci ya ce amma in kada so ka auri kwarkwarori suka kai ɗari ma wannan ruwanka ne amma matan aure hudu islam ya faɗa shau bai taɓa taɓa yin abin da ma'aiki bai ce a yi ba sallallahu alaihi wasallam To a ƙarshe na yin addu'a ga dukka dukkan yan uwanmu musulmi ga baki ɗaya. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah ya kiyaye ya rike mana imanin mu. Allah marasa lafiyan mu Allah ba su lafiya. Masu lafiya kuma Allah ya kare mu da lafiya. Wa'inda suka zo maulidi wasu sun koma suna nan wasu sun yi niyyar za su zo ba su samu zuwa ba. suna cikin wannan addu'a ga baki ɗaya Allah maimaita mana ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam to yan uwa wannan ita ce sai da umma hani daga cikin 'ya'yan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala an ta yi magana kan abubuwa guda biyu abu na farko shine waɗanda suke yin shigan banza ko suke aikata aikin banza a social media su danganta kansu da shehu ibrahim to ga 'yan shehu ibrahim ta ce shehu ibrahim ba shi ba su kuma shehu ibrahim bai da alaƙa da su kuma shehu ibrahim bai taɓa kaucewa sunnan annabi muhammadu ba wannan shine fa adalci wannan shine kuma magana ta gaskiya tabbas shehu ibrahim idza sara khairun nasi siratu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru bai shi dai kun ji yar shehu ibrahim abin da ta faɗa duk wani abu da ya zama na lalata ko ya zama abu wanda ya zama na saba ma shari'a wallahi shehu ibrahim babu shi babu wannan abu babu wannan abin ba shehu ibrahim kuma ga littafin shehu ibrahim mai suna ruhul adabi ga shi nan ruhul adabi kitabun ruhul adabi wanda lima hawa min kamin wa adabi wanda shi ya rubuta yana shekara ashirin da ɗaya to a ƙarshen ruhul adabi za ka ji inda shi yake isar da saƙo zuwa ga dukkan wanda yake danganta kan shi ga shehu shehu ya barranta ga dukkan mutumin da ke aikata laifi yake fakewa da shehu ibrahim shehu ibrahim bashi bashi shehu ibrahim mutamassiki ne da sunnan manzon allah shehu ibrahim ya ce man arada an yakuna ma'ifi hadi duk wanda yake so ya kasance tare da ni a irin halaye na falyasluk ɗariqi fil kawali to ya shiga hanyata ya zama duk abin da na faɗa zai aikata duk abin da na faɗa zai aikata duk umarnin da na bayar na alkhairi zai aikata wal af'al da irin ayyuka na ya zama abubuwan da na faɗa yana aikatawa ba abin da shi Ibrahim ke faɗa kuma illa a so Allah a so manzon Allah shikenan abu manzon Allah zaka ji yana cewa tamassak bi ajalin nabi mutabi'at ka yi riƙo da gizin sunnan annabi Muhammadu mutabi'an kana mai bi mazahibahu hanyar manzon Allah balmu da satu falala hanyar manzon Allah karka kawo bid'a inji Shehu Ibrahim Ibrahim ko bid'a baya so a kawo a hanyar annabi yace duk wanda yake so ya kasance tare da ni a irin hali na fal yasluk tariqi to ya shigo hanya ta fil aqwali abubuwan da na faɗa na umarni da kyakkyawan aiki ya aikata wal af'ali ayyukan da na aikata na soyayyar manzon Allah na ibada shi ma ya aikata bimtisalil awamiri waɗansu irin ayyuka shehu Ibrahim yace bimtisalil awamiri kamance kamanta umarnin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bada umarni na ibada abinda Allah ya ci kayi kayi shi daidai gwargwado bin nawahi da kuma nisantan abin da Allah ya hana duk wanda yake so kasance ya kasance tare da ni ya rinka aikata abin da Allah ya bada umarni ya rinka ainihin nisanta abin da Allah ya hana bizahir a zahirinsa ma'ana a gaban mutane wal baɗini in yana ɓoye ma ya ji tsoron Allah in ji shehu wata atsushi ya ji yana yana mai kishintuwa yana yana kasancewa a cikin kishi wata shawuki da kuma soyayya ilal wusuli zuwa saduwa ila mardatillah izuwa samun yardar Allah wa rasulihi da kuma manzon Allah sai shawu ya ce amma manyan tasibu ilaina amma duk mutumin da yake jingina kanshi zuwa gare mu wa yartakibu shay'an amma yana aikata wani abu min muha ah, min mukhalafati shari'ati abin da ke saba ma shari'a al asharifatu madaukakiya almudahharatu mai tsarki sharifatu madaukakiya bi ittihamil muharramati yana kutsawa cikin haram abubuwan da Allah ya haramta shi ya rinka aikatawa wa tarkil ma'murati abin da Allah ya bada umarni aikatawa kuma sai ya ƙi sai shi Ibrahim sai shi Ibrahim ya ce fa ushhidu Allah ina shaida ma Allah wa ushhidukum kuma ina shaida muku almajirai na gaskiya anni bari ummin ba ni ba wannan mutumin duk mutumin da ke saba ma Allah ke danganta kashi da ni ba ni ba shi lauma inni bari ummin Allah kai ma ka shaida babu ni babu shi ga abin da shi yake faɗa Allahumma inni bari'un ilaika Allah na kubutar da kaina zuwa gare ka mimma sana'a haula da abin da irin wa'innan mutanen masu aikata mummunan aiki suke na sa su Allah na baranta Allah ka shaida sai shebran ya kawo aya fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi wallahi su ji tsoro wanda suke saba ma umarnin Allah an tusibahum fitnatun kan fitna ta same su aw yusibahum azabun alim ko kuma azaba mai radadi ya same su Shehu Ibrahim bai taɓa kaucewa akan sunnan manzon Allah ba sai abu na gaba Wahabiyawa suna ma Shehu Ibrahim sharri su ce Shehu Ibrahim yana da mata duk garin da ya je yana da mata yana da mata fiye da adadi Shehu Ibrahim matan shi guda hudu bai taɓa kaucewa sunnan manzon Allah ba wa hasbi arashi ana ra'awu Muhammad ni ba rahama burina in ga abin da Annabi Muhammad ya gani bai taɓa kaucewa akan sunna ba Shehu Ibrahim matan shi guda hudu matan Shehu Ibrahim guda hudu duk wanda ya ce Shehu Ibrahim inda ya je sai ya auri mata ko yana da mata fiye da haka wannan ƙage mai ƙarya ne farin jini daga bakin ƴar Shehu Ibrahim. Ibrahim yana da mata guda huɗu sannan a cikin matansa Shehu Ibrahim yana da ƙwarƙwarori ƙwarƙwara kuma wa anki wal ayama min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli Allah ya ce ku aure bayi daga cikin ku aure bayi daga cikin ku akwai mata na aure na sunna guda huɗu sannan kuma akwai ƙwarƙwara ƙwarƙwara kuma zamanin Shehu Ibrahim radiyallahu Allah akwai ƙwarƙwarori kuma har yanzu ma akwai sarakunan da suna da ƙwarƙwarori to ya ƙwarƙwara zai tabbata ga sarakuna wanda sarakunan ma ba na duniya bane na gari ne amma kuma ba zai zama malaman duniya wanda shi Ibrahim kowa hafiyawa sun tabbatar da cewa yana ɗaya daga cikin malaman duniya wanda yana ana zaman tattaunawa akan abin da ya shafi addini tare da shi a garin a garin Saudiya saboda haka ƴan uwa da na so in tattauna akan abubuwa guda biyu ne wannan bayanin na eh, na sayyada umma hani da kuma da kuma ah, su ah, kabiru gombe yadda suna hana mutane mu a tsugunna a gaishe da su su kuma gashi ana tsugunna a gaishe su ana musu sujjada za ku bi da bashi zuwa gobe insha Allah rabbi za mu zo muku da wannan karatun lalle wahabiyawa ƙarya suke ba shebara shebara ba ta shi ƙwara hudu bai taɓa wata ƙwara hudu ba shebaran bai taɓa wasa da sunan manzon Allah ba assalamu alaikum warahmatullahi